duk da ku can da ake game da kira-kiran da wasu 'yan arewacin Najeriya suka fara yi cewa ya kamata 'yan ƙasa su fara yunkurin kare kansu game da irin tsatsamin tsarin tsaron da aka tsumbula ciki a wannan ƙasa. Ƙungiyar jama'at Nasarar Islam ta fito fili tana tabbatar da cewa akwai buƙatar 'yan Najeriya su shirya matuƙa wajen ganin sun kare kansu tunda dai komai ya bayyana a fili cewa jami'an tsaron ƙasar nan sun gaza wajen kare 'yan ƙasa. da yake jawabi a wurin wani taron manema labaru a garin kaduna sakataren kungiyar na ƙasa dr khalid abubakar aliyu ya ce duk da yake kungiyar ba tana nufin a tada hankali ba ne amma dai ba za ta yi mutum yana tsaye kawai a zo a hallaka shi ba tare da yayi wani katabus ba mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba mun gaji da zub da mu. mun gaji da zub wato jinin al'ummarmu mun gaji da lalata dukiyar al'ummarmu mun gaji da kashe samarinmu da kuma kashe wato mustakabalinmu na gabanmu da kashe mana kasuwancinmu da mana barazana a inda muke zaune kuma a kore mu mun gaji roman baka mun gaji da shi kuma lallai lallai a cikin dokokin ƙasan nan lallai akwai dokokin da suka tabbatar da 'yancin kowane mutum da ya kare kansa in hukuma ta gagara to muna sanarwa da cewa lalle shin hukumar ta gagara ne tana nufin bi wannan ne ko kuma menene ta fito ta ba mu amsa kuma duk da haka muna tabbatar da cewa lallai lallai al'umma kowa ya zamanto cikin wato basira ya kuma zamanto cikin shiri wurin kada ya yadda kawai a zo a yi masa fata-fata kamar yadda aka saba da wanda ya kamata su kare mutanen sun gagara ba zai zo kawai ka zamanto a zo a yanka ka kamar kuma an yanka kare ko akuya ba ba cewa aka yi a da hankali ba amma abin da aka ce shine ba zai yi ba kawai kana tsaye a zo a lakuce maka hanci a kashe ka ko a kwace maka dukiyarka kai kuma kana nan solo solo dole kai kokarin kare kanka wannan kuma dokokin duk duniya sun yarda da wannan sai dai fa duk da kiran kare kan da kungiyar ta jama'a ta yi Dr. Khalid Aliyu ya ce akwai buƙatar 'yan ƙasa su duka addu'a. Dukkan masallatai na juma'anmu da salawatul hamsi dole dole a tashi a ci gaba da alkunut kamar yadda aka sani addu'a ce da ake yin tafin nawazil lokacin da wasu abubuwa na musiba suka saukar wa al'umma to za a yi ta yi don wato roƙon Allah akan Allah ya tsaye da wannan kuma Allah ya ɗaiɗaita baƙar aniyar masu yin wannan abu. shi dai wannan kiran kare kai da wannan kungiya ta jama'at nasrul islam ta yi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan buƙatar da mai martaba sarkin kano ya nuna na cewa akwai buƙatar 'yan ƙasa su yi ƙoƙarin ganin sun tashi domin kare kansu isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya